Harin ya auku ne a ƙauyen Dabagi mai nisan akalla kilomita arba'in daga garin Tangaza. Wannan da yi ba shine karin farko da irin wannan harin ke kaukuwa a ƙaramin hukumar mulkin ta Tangaza ba, domin kuwa makonni uku da suka gabata an kai irin wannan hari a wani ƙauye mai suna Gandaba, inda aka kashe wasu mutane ciki har da wani saurayi. Wannan malamin da ya nemi in ɓoye sunansa ya tabbatar min da a mutuwar akalla mutane shida. amma yanzu yanzu na bar asibitin ma maganan gara yake da kai yanzu na bar yarinya guda uku suna nan kwance rundunar 'yan sanda ta jihar sokoto ta tabbatar da aukuwar wannan lamari ta bakin kakakin kakakinta asp muhammad sadiq abubakar wanda ya tabbatar min da cewar harin ya auku ne a cikin dare sai dai bai yadda na naɗi muryarsa ba to sai dai a zanta mu da shi gwamna aminu waziri tambol ya bayyana cewar wanda suke kai wannan harin ba su rasa nasaba da wanda ake korowa daga jihar zamfara idan aka koro su jami'an tsaro suka koro su suka ba su eh, wuta a can jihar zamfara sai su gangaro su shigo cikin jihar sokoto don su fashe haushi to wannan shi ya kara kawo jihar sokoto samu kanta cikin wannan yanayi amma alhamdulillah abubuwa nan din masu yi sauki kwarai da gaske shin me ya kamata a yi wanda ba a yi ba ne eh, yasa hakan take faruwa to ba abin da da wahala ta ɗauke kai tsaye kamar ɗaukewar ruwan sama kamar yadda ta shigo a hankali duk abin da matakin da aka ɗauka a hankali za a kai ƙarshen ta. Ƙauyen da bagi na karmi hukumar mulkin Tangazan dai na makwabtaka da ƙananan hukumomin gudu da Illela a arewacin jihar Sokoto mai makwabtaka da jamhuriyar Nijar. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafai Hausa.